wasar da yi an gudanar da ita ne a filin wasa na tunawa da sardauna da ke nan garin gusau babban birnin jiha inda kungiyar kwallon kafar ta fc zamfara ta samu nasarar zura kwallonta na farko tun a minti na farko da soma gasar a ta hannun dan wasar ta charles igwe inda kuma ta kara samun nasara zura kwallo na biyu a ta hannun kaftin din wannan kungiya ta fc zamfara wato ifanyi uke ciku duka dai a cikin mintuna na 28 da soma wasan su makowa takwarorinsu na jihar sokoto sun ta iya kokarinsu na ganin sun rama waɗannan ƙwallaye amma ba su samu nasarar yin haka ba inda daga ƙarshe dai gasar ta tashi da ci biyu da babu ko ɗaya da yake zanta da manema labarai jim kaɗan bayan kammala gasar mai baiwa gwamna shawara kan harkokin wasanni alhaji habib guda da sauran wasu jami'an ƙungiyar kwallon ƙafa ta fc zamfara da kuma sokoto united sun bayyana gamsuwarsu dangane da irin inda aka gudanar da wasan inda kuma suka yaba da irin ƙoƙari da hubbasan da 'yan wasan duka suka gudanar eh, gaskiya to mun ji daɗi gaskiya wannan wasan su yi muna alƙawali cewa za su yi wani wannan wasar kuma sun tabbatar da haka dukkan abin da za mu gani za su yi muna za mu yi saboda me mu yi improving the welfare din su duk abin da suke bukata a yi musu kuma sun ba mu results insha Allah ba inda ya rage saura guda uku insha Allah muna tabbaci insha Allah za su yi wani din su lalle mun ji daɗi mun ci wannan wasan saboda kamun wannan wasan kowa na ganin cewa Sokoto za su ci mu ne to insha Allah mun gode ma Allah mun ci wannan wasan wannan nasara daga Allah ne sannan ba abin da zan je rora irin yanzu nan ana magana ana tashi kwallon tunda ana yi daga abuja ake ta kira na ya kwallon ta kasancewa don sani wa daga kwallo take da mahimmanci gare mu take ga mahimmanci ga yan sokoto to alhamdulillah da baya dai allah ya nashi iko bisa dai wannan nasara da fc zamfara ta samu ta samu matsawa daga maki na 17 zuwa na 20 akan teburi bello sani maradon